Hukumar kai ɗaukin gaggawa a jihar Gombe ta ce cikin kwanaki uku ta yi rijistan 'yan gudun hijira sama da dubu daya daga karamar hukumar dambuwa a jihar borno arewa maso gabas shugaban hukumar dr ɗanlami arabs surkuje ne ya bayyana mini haka yayin da na ziyarci ofishin a gombe a daga kwana uku da suka wuce ina ga yanzu mun samu mutum sun fi dubu daya da suka dufo daga jihar borno to yana ga cikin su ne kika ga ofis mu amma wanda ma tukun ba su zo ofis din masu suka fi yawa amma wannan kan ya zama abun da ake cewa wai za unforeseen and unexpected don ya fi duk iya tunanin mu da mutane suna zuwa mutum 100 mutum 50 amma wannan karon har yanzu ba zan ce mai gayi yawan mutanen da suka iso ba kuma suna kan isowa kuma suna kan isowa na fito daga tashan daɗin kowa na ga mutane da suka zo daga dambuwa yaya kuke niyan ku tallafa musu eh, yanzu na farko abin da muke shine mu tantance mu sami sunaye mutane iyalai nawa ne yara nawa ne mata nawa ne wanda aka tantance wanda kuma aka sami gida a basu wanda kuma muka zo muka an sami kayan tallafi kamar su kayan kwanciya katifa ko tabirmai da kuma ka abun girki su tukwane su bokatai da kayan abinci a iya yadda muka sami samu ah, muke bayarwa ganin cewa ba za a rasa kaman bar gurbi a cikin irin wanda kayi batun tantancewa wani irin hanyoyi kuke bi ku tantance ku tabbata wanda aka ba su ɗauki nan wanda suka cancanta ne um, abu na fari shine uh, rekod da muke ɗauka mutum ya gaya mana sunansa daga ina ka fito inda ka fito jihanka da karmin da karmin hukuma da ka fito yaushe ka zo gombe ina kake tun da ka zo gombe sannan ba da kayan agaji yanzu mun baya za muna kaiwa angoyi ne mun je a kofan hakimi ga yan gari ga wanda za su karbi kaya. Ta Dallami Arabs Rukuje shugaban hukumar kai ɗaukin gaggawa a jihar Gombe na kuma leƙa tashan daɗin kowa tashan da ake saukar da fasinjoji daga Dambuwa. Yanzu muna cikin tashan daɗin kowa a jihar Gombe kuma ina tare da mutane da suka fito daga garin Dambuwa. Da farko ko za ka ga min halin da yanzu kuke ciki a nan tashan? Yanzu halin da muke ciki ne gashi ma a waje yanzu wajen ma suna biyu ba su samu kuɗin mota ma su zo gari nan mu kuma abin mun gaji da shi don Allah gwamnati ya taimake mu. irin waɗannan yaran da waɗannan tsoffin kuke yi da su? Ga suna suna zaune a nan ruwa ya zama ruwa yana dukan su ba su abin da suke ba. Gawa kima ba masu jana'iza ma yanzu mun da kanmu ma an harbe mana wayan malami guda biyu mun je wani kauye za a yi jana'iza ba mu samu shiga gari ba suka yi bindiga kawai mun mun gudu mun zo gari nan Gombe mata mu duk sun shiga jeji yanzu to ina jami'an tsaron da aka ce an kai duk sun gudu mana ina daga Dambuwa eh mun tashi daga Dambuwa ba me ya faru ko tashi fada fada ne wannan duk yanki ne eh wancan kuma fa mamanki eh da babana muna nan duka kina nan kina ta yawo da yara eh. kin baro sana'anki eh. kin baro dambuwa saboda dai tashin hankali ya kika ji ina da daɗi mamana. Hmm. na ga yara duka suna da yunwa ba muna tafiya ba kalami ba kaya mun bar kayan mu duka a baya mun bar komi muna shan wahala akan hanya su yan gudun hijira daga karamar hukumar dambuwa a jihar borno yayin da nake tashan na ga motoci na ta saukar da mata da yara sa'adatu muhammad Fawu, muryar amurka daga gombe a najeriya